babu wani chobal video kwanan nan ne bidiyon bayan laila ta yi laila ni ina tsoron ki ne ke ne za ki uh, video ki shade ki ce goron tula ki ce dubu ɗari ki ce karuwai sun sa jaka mai tsada a instagram ba za ki kira suna ba amma kowa sa da wake ni ba na tsoron kiran sunan ki laila babu wani throwback video ranar da kuka ga video na a ranan ne video na addressing laila kuma na je ofis din Laila ke don ubanki me yasa baki ce mama ta kira ba da ta kira mama shine mama ta ce mama ta ce Laila kin ji kunya daga ni har mun ji kunya duk muna Hausawa kuna ganin yan kudu suna haka ba abinda mama ta ce ba kenan sannan sannan ke kuma Laila ko ina kika ji ki magana Abdul Ningi ko ina kika ji ki da shegin surutun ki shi yake tona cikin surutun ke sa mutane ma suka gano ya associated wa Abdul Ningi manyan mutane sirri suke so lailake karuwa ciyar iska ba wani throwback yau ne wannan video din what's today's day yau yau 24th of september already har mun shiga 25th mama laila ta kira kuma dalilin da na sa na cire post ɗinnan daga uh, jaruma empire is because ya sa page in is messy sai sa amma i still da na ciro daga jaruma empire na, sa a jaruma hausa ina tsoron laila ne ya waye ya wace ita za ta yi abu haka ai ta barinta idan ta saba wa mutane to ta samu da ta da daidai ita wai ku sai in an wa mutum abu sai ku ce wai mutum ya haƙuri mutum ya haƙuri haka kawai ni ban san Laila ba ban taɓa faɗa da ita ba abin da ni ba ni na kashe Laila Laila auren ta biyu auren ta kasa zama gidan mazajenta sannan wai za ka sa yaran mutane a gaba Laila ba taɓa aiwa ba wallahi Laila sai Allah ya jarraba ki da 'ya'yanki ba ki taɓa aiwa ba za ki sa 'ya'yan mutane gaba kin kira mama mama ta sassanta sannan Hadiza Gabon keke da page din nan ke mai recording governor danki scandal duka ana tsoron ku ne wajen ku za ku tawa mutane abin da dama Hadiza da ke da Laila hate pages din nan dan hadiza ba a zagin ki a hate page dukan ku ku ne hadiza zaki ce wai wai Laila ta yi daga daga da ni wai shi ya sa eh, na cire post na cire daga jaruma empire na dawo da su jaruma hausa ba wani daga daga da ba wani daga daga ai me na ce na ce Laila ta fita da duka duka connections ɗinta na Najeriya ni in fita da nawa mata lila ta nuna min ita shegiya ce lila da ki nuna min ki wata shegiya ce don ce mu yi ta ya kare don ni ma na gaji na gaji ki ki in yi magana ki shiru ki dawo ki kara tunzirani in yi magana ki shiru ni ma na gaji i want to know if there's akwai wani abu da na miki ne da ban sani ba ya fito ki faɗa what is it ba ni na kashe miki aure ba ban taɓa nema da mazajen ki ba ni ba miki sinacin saurayi ba haka kawai zaki bi sani a gaba wai ke kai motivation kin kika surutu kuma duka abin da aka yi DM in ina da wanda suka yi DM in ina akan ki wallahi duk zan posting din su yanzu ana tsoron ku ne na ki ce wai na cire daga page ina wai lalle za ta yi daga daga ni ta kira mama dai da ba dan tana tsoro ba da ba ta kira mama ba in ga miki ki ki fito ki fito